الحمد لله الكريم المنان واسع الكرم والإحسان أسبغ علينا الكثير من النعم وجاد علينا بعظيم المنن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي الخاسرة بتقوى الله تعالى قال سبحانه وتعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أيها المسلمون لقد خلق الله تعالى الإنسان وأكرمه وأعطاه فمنهم الراضي القانع ومنهم الجشع الطامع قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن والموفق ما رضي بقسمة الله تعالى وعطائه ولم يتذمر أو يتسخر فالقناعة هي الرضا بالموجود وترك الحزن على المفقود ولها ثمرات عظيمة في حياة الإنسان وهي عزة في النفس لا تشترى وسعادة لا تنقطع ومال لا ينفد وحياة هانئة آمنة قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون والحياة الطيبة تشمل كل أنواع الراحة من أي جهة كانت وقد ذكر المفسرون عن علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم أنهم فسروا الحياة الطيبة بالقناعة ومن رزع القناعة فقد أفلح وكللت مساعيه بالنجاح قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله لما آتاه ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوعا بما آتاه الله يطلب الآخرة ويرجو مرضاة ربه ويدعو قائلا اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا أخرجه البخاري ومسلم عباد الله إن النفس البشرية ميالة للزيادة ومحبة للاستكثار كما يقول الشاعر والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنعون وقد تلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التوجيه النبوي بصدق ويقين فكانوا يربون أولادهم على القناعة وعدم التطلع إلى ما في أيدي الناس فهذا سأدل أبي وقاص يقول لابنه يا بني إنك لن تلقى أحدا هو أنصح لك مني إياك والطمع فإنه فقر حاضر وعليك باليأس فإنه الغنى ويقصد باليأس هنا القناعة اللهم ارزقنا القناعة في أمورنا وهب لنا الرضا بما أعطيتنا ووفقنا جميعا لطاعتك وطاعة رسولك وطاعة من وليت, أمر من وليت أمرنا وأمرتنا بطاعته عملا بقولك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم نفعني الله إياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم أقول ما تسمعون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 juma'a ashirin da bakwai ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya ɗaya da da ɗari sha ashirin da bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da sha Tara a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an ta yi magana ne akan wata ɗabi'a mai muhimmanci daga cikin ɗabi'un mummunai wadda take kawo kwanciyar hankali da samar da natsuwa da samar da yardar Allah wannan hudu ba ta yi magana ne akan wadatar zuci da godiyar Allah da barin haɗama ya ku bayan Allah babu shakka muna da bukata da sanin wannan ɗabi'a da aiki da ita a wannan zamani da muke ci zamanin da an samu kuɗi amma ba a samu wadata ba zamanin da an samu ni'ima amma ba a gode ma Allah ba da yawan matsalolin da muke fama da su suna da alaƙa ne da kasawarmu cikin wannan ɗabi'a ta ƙoshin zuci da gode ma Allah da barin haɗama idan ka ga uwa suna faɗa da juna idan ka ga kishiya tana ƙulla mai wata sharri me ya haɗa su abin duniya ne ya haɗa su duka rashin gode ma Allah ne me yasa mai hasada yake yin hasada me yasa ɗan kasuwa yake ha'inci me yasa ɓarawa yake sata me yasa 'yan siyasa suke dambe da fitina da faɗa tsakaninsu suka saboda abin duniya ne saboda haɗama ne buƙatar mutum ita ce ko da yaushe ya tara fiye da abin da Allah ya bashi ita dai haɗama wani mugun hali ce wanda ke sa mutum baya ƙoshi har abada idan yana da keke babur yake so in Allah ya bashi babur yana buƙatar mota in ya samu karaman mota babba yake so bayan ya same ta irin tawale yake so daga nan sai magana tara motoci sai magana gogoriyo irin tawale da irin tawale to a hankali sai ka son duniya ya kankama in babu tsoron Allah sai mutum ya shiga yar hanya ya fara hasada da kyashi daga nan ya fara kulla sharri ma wani don a kore shi aiki ko don ya rasa sana'a ko ya haɗa shi da bokaye don a haukata shi ko ya haɗa shi da miyagun ɗaya domin su kashe shi ko makamancin wannan duka haɗama take kawo wannan mai wancan hali ba wai haɗama ga dukiya kawai ba ga komi ma sai ya haɗama in yana da mata ta wani yake kallo in ya samu mukami na wani yake hange in Allah ya ɗaukaka shi ba ta sa ɗaukaka yake kallo ba ta wani yake bukata Koshin zuciya ku bayan Allah shi ne mutum ya gamsu ya natsu ya yarda da abin da Allah ya raba ya bashi wadatu da abin da ka samu halaliya ta ishe ka ka kau da kanka daga ni'imar da Allah ya yi ma wani Koshin zuci shi ne ka samu cikakkai da yarda da rabon da ubangijin ɗaukin sarki da zaɓin da ya gare ka kada ka kai ƙarar Allah ga kowa kada ka samu damuwa da duk yadda Allah ɗaukin sarki ya tsara al'amuransa sannan ka sani cewa da yawa abin da kake so ba shi ne alheri ba gare ka abin da Allah ya baka shi ne alheri gare ka ya kuma yin Allah ƙoshin zuci ba wai matsala ce kawai ta talaka ana samun ƙoshin zuci ga talaka ana samu ga mawadaci idan talaka ya zama mai ƙoshin zuci ba ya ƙyashin waɗanda Allah ya ba su dukiya idan mawadaci ya zama koshin zuci bayan rowa da abin da Allah ta baraka ta'ala ya bashi da yawa za ka iske talaka mai cikakken wadatar zuciya amma ka tarar da mawadaci ya buge wajen cutar abokan sana'arsa ko abokan takararsa ko yaransa don kawai bai gamsu da abin da Allah ɗauki sarki ya bara ba ya bashi ba bai yadda da inda Allah ya ajiye shi ba kana samun attajiri mahandami mai zaluntar da ƙasa da shi saboda ne saboda nasa baya isarsa irin wannan kaga ba a magana fidda zakka a gare shi idan ma ya fidda zakka ba zai yi da Allah yake ba sai ya yi ma Allah munakisa idan ka mai mata yana neman karuwa wannan shi ake fi rashin gode Allah idan ka mai mulki yana satar kuɗin jama'a wannan shi ne rashin godiya Allah in ka malami yana hasa da wani malami wannan shi ake ce rashin gode ma Allah ya ku bayan Allah wadatar wadatar zuci magani ce kamar yadda hadama ciwo ce wadatar zuci ita ce maganin hasada ita ce maganin keta ita ce maganin damuwa ita ce maganin kuncin zuciya hadama kuma ita ce cutar da ke shigar da damuwa ga ɗan adam da rashin wadata da takura da jin haushin mutane da kuma kulla musu sharri da ke sisina idan mutu ya rasa ƙoshin zuci ba mutane kaɗai ke fushi da su ba har da Allah yake fushi muna ita ce fassarar abin da ake ce ma hasada hasada ita ce kana fushi da Allah akan don me ya ɗaukaka wani don me ya ba wa wani ko da kuwa kai bai hana ka ba akwai aya a cikin alƙur'ani wadda Allah mai sarki yake alƙawari kyakkyawa ga mummunai yana taman man amila salihan min zakarin aw wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wanda ya aikin kwarai a duniya namiji ne ko mace Allah ce za mu raye da shi rayuwa mai daɗi a duniya wala najjiyannahum ajrahum bi ahsani sani maka ya'malun a lahira kuma za mu ba su sakamako da mafi kyawun abinda suka kasance suna aikatawa salaf da dama daga cikinsu akwai sabai. sun fassara abinda Allah zai ba mai aikin kwarai a duniya da kana wadatar zuci saboda mai saboda abin duniya bai isa san adam wala yamla'u fahu illa turab duk abin da aka baka duniya bai isa ka gaba da shi kake nema amma in Allah ya baka wadatar zuci sai zan abin da Allah ya baka din ya ishe ka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya musulunta yayi rabauta amma fa sai in Allah ya bashi wadatar zuci ya natsar da shi ya wadatar da shi da abin da Allah ya shi. a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ba da cewa jin daɗin duniya ba wani abu ne mai tarin yawa ba yana ta man asbaha aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi inda hukutu yaumihi fa ka'annama izat lahu ad-dunya bi hadafihi duk wanda yawa ya gari cikin aminci daga gidanka zuwa kasuwa ka da wata damuwa ba ka tsoron a tare ka lokacin da kake gidanka ka rufe ka kwanta hankalinka kwanci za ka yi bacci idon ka biyu rufe sannan a jikinka kana da lafiya a yau kana da abin da za ka ci manzo Allah ya ce kamar an tara maka duk duniya ne don duk an tara duniyar ne ne kake bukata da wannan yaya za a yi in zan mai koshin zuci waɗanne hanyoyi ne suke taimakawa mutum ya zan mai koshin zuci mai wadatar zuci mai gode ma Allah abu na farko ka zan mai imani da tsarfa da sanin cewa Allah maɗaukin sarki shi kaɗai ke ba da arziki kuma duk wani rabon da bawa zai samu to tsararren abu ne tun katin a halittai shi ma'ana ka tattari gina da take ga jikinka ubangiji ya rubuta za a baka ita za ka same ta tun ba halitta ka abincin da kai karin kumallo da shi yau ubangiji ya rubuta shi tun ba halitta ka haka duk abin da za ka mallaka daga haihuwarka har zuwa mutuwarka bayan an rubuta shi ga lauhul mahfuz an rubuta shi ga allon shekara an rubuta shi a lokacin da kake cikin ciki kafin haife ka da kasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa jibrilu yi mani wahayi cewa ba wani mai rai da zai mutu sai ya cinye dukkan arzikin da aka bashi duk abin da aka kaddara ya samu sai ya samu manzo laki to ku ji tsoron Allah ittaqullaha wa ajmilu fi salat ku ji tsoron Allah ku yi nema na kware don me da halal da haram ba ka taɓa wuce arzikin ka abu na biyu da zai taimaka ka zama mai ƙoshin zuci shi ne ka sanci a duniya ba komai wacce rayuwa ce yar gajeruwa kamar yadda rayuwa ba ta tabbata arziki bai tabbata jin daɗi bai tabbata ni'ima ba ta tabbata wuya ma ba ta tabbata wahala ba ta tabbata mutum nawa ne ka taɓa sanin sa kuma ya ce mutum nawa ne Allah ta'ala ya ɗaukaka su a farko rayuwarsu amma suka ƙare a wulaƙance talaka nawa ne ka sani a can baya amma yanzu yana cin lissafin masu hali masu ƙarfi da iko nawa ne ka sani waɗanda a yau sun zan abin tausayi idan ka kalle su kuma daga ƙarshe mutuwa za ta daidaita kowa da kowa in kana musu wannan ka je makabarta ka bambanta mini kabarin sarki da na talaka ka bambanta mini ba sarake mai kasaita da ka mai takaita da babba mai hankalta da yaro mai tsagarta duk kowa ya zama ɗaya babu bambanci a tsakaninsu ya ku bayan Allah babu abin da yake kawo ni'ima da jin daɗi kamar wadatar zuci rashin wadatar zuci kuma shine asalin duk wani rikici da ka gaina tasowa a tsakanin mutane shi yasa manzon bai tsawace mu daga wannan ce, fa wallahi man faqra akhsha alaikum walakin li akhsha an tubsata ad-dunya alaikum كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم manzo Allah ya wallahi ba ni tsoro muku talauci abin da nake ji muku tsoro shine wadata a buɗe muku arziki kamar da aka buɗe mana baya sai ku rungumi duniya ku yi ta yau, sai ku halaka junanku ku kashe junanku a kanta abu na uku da zai samu sai ya samu wadatar zuci shine kullum ka riƙa dubin waɗanda Allah ya fifita ka a kansu ta fuskar kuɗi ta fuskar saukaka ta fuskar ilimi ta fuskar kyawun halitta ta fuskar matar da ka aura ta fuskar mijin da kika aura ta fuskar ƴaƴa ta fuskar gidan shiga ko da ko gidan haya ne ta fuskar lafiyar jiki ta fuskar hankali ta fuskar imani ta fuskar samun nutsuwa ta fuskar ji da gani da magana duka ni'imomin ubangiji Allah bai tattara ma kowa ya fi fita kamar yadda Allah bai tattara su ya baka kafi kowa ba a kullun in kadi sama da kai akwai jama'a a kullun kadi ba kasa da kai akwai jama'a to a sallallahu alaihi wasallam kullun yana lurar da mu mu kalli na kasa da mu don mu gode ma Allah a sahih muslim hadisi Abu Hurairah alaihi sallallahu alaihi cewa unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa azdaru alla tazjaru ku rika dinin na kasa da ku kada ku rika bibin na sama da ku idan kuna bibin na ƙasa da ku ba za ku so ta nemar Allah ya ku bayan Allah daga cikin abin da ke sa a samu wadata zuci ka ba ma rayuwarka da tsakatsaki ga kowane al'amari kada ka ce kullum sai ka na ne kada ka ce ga komi sai ka fi kowa abinci in kana da ikon bai daɗi wata rana ce mai daɗi wata rana ce marasa sutura in kana da ikon ta ta wata rana ka sa wannan wata rana ka sa wannan wata rana ka yi sama wata rana ka sassauta ka ba ma kanka da rayuwa ta wahala ko da kana cikin ni'ima abu na biyar duk yadda Allah ya da bawansa yana da kyau bawa ya kanta akwai manufa babu abinda Allah ta'ala ya yi haka nan don haka yadda kaga Allah ya yatsun nan namu daban-daban wani ya ji wani ba iri ɗaya suke ba da manufa Allah ya da sun zo iri ɗaya bukatar da ake so kai da hannun naka ba ta tabbata to haka bukatar halittar mu a rayuwa ba ta tabbata in muka zama ɗaya sannan ubangiji ya san inda ya kamata ya ajiye kowa wani a manzo wani annabi ne wani waliyi ne wani fasiki ne wani ɗan iska ne wani shaidan ne wani mawadaci wani talaka wani mai mulki wani ba mai mulki ba wani mai ilimi wani ba mai ilimi ba wani mai kirki wani mugu Rayuwa, fasiki ya sai da wannan tsarin na ubangiji don haka ka yarda da abin da Allah ya tsara wanda Allah ya ɗaukaka ka yarda da ya tantanta a wurin Allah wanda Allah ya tozarta ka yarda da haka ya dace da shi wurin Allah kai inda Allah ya ajiye ka ka gode ma Allah kuma ka tabbata kamar yadda akwai wasu sama da kai babu shakka akwai wasu ƙasa da kai abu na shida mutum ya san cewa talauci da arziki duka jarrabawa ne alkhairi da shari duka jarrabawa ne wani bulukun da shari wal khairi fitnatan wa ilaina turja'u abu na bakwai mutum ya rinka bibiyan labaran magabata mutane yadda suka rayu duniya ba su ɗauke ta wani abin a zo a gani ba annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka diba rayuwarsa to ne kullum nake faɗa babu wani nau'i na wahala da dan adam ke shiga a rayuwa face in ka diba rayuwar manzon Allah ka tarar da ya taɓa bi ta wannan layi bai ɗauki duniya komai ba bai yi gwaggwarewa da kowa a cikinta ba shimfidar ka ta kwanci gadon kara ne wundi ne keso ne tabar makaba ce wacce in ya kwanta sai ta kwanta ga garin bayan ɗakin da yake kwanciya da shi da iyalinsa idan matarsa ta kwanta shi ba zai iya sallah ba har sai ya tura kafarta sannan ya samu wurin sujuda ɗakin mai gadin gidanka baki da yake wannan ɗakin ke annabi sallallahu alaihi wasallam bai damu da duniyar ba a gidan manzo Allah akan jera wata ɗaya biyu har uku ba girka tukunya ba tare da haka Allah ya jarumci annabi da hasadan mahasada da ƙiyayyar makiya danginsa sun kyamace shi an kore shi daga garinsu ‘ya'yansa babban mai ɗakinsa babbansa masoyinsa duk Allah ya karɓi rayuwarsu a gabansa in ban da ‘yarsa fatima ya auta fake sannan Allah ya ce masa wala ta muddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى manzo kada ka miƙa idanunka kana kallon abinda wasu suke jin daɗi da shi na mata da wasu ƙawayen al'amuran duniya wannan fitina ne muka jefa musu Allah ya arzikin ubangijinka ya fi alkhairi kuma ya fi wanzuwa da tabbata za ka alin salatu da kansa yana addu'a Allah mai ni as'aluka Allahumma inni ni a'udhu bika min qalbin la yakhsha ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن علم لا ينفع annabi yana roƙon Allah ya tsare daga zuciyar da ba ta koshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyantar da sahabbansa akan wannan halin na gamsuwa da wadatuwa da gode ma Allah hakimin bin higam yana ta na zo na roƙi annabi sai ya bani a'a na sake dawowa na roƙa kuma ya bani na sake zuwa karo na uku kuma ya bani sannan yake min ya hakim inna hadha al-mal خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع فنيك على اليد العليا خير من اليد يتي ياكي حكي ولو وكتيلة كذنس ولو الدوكي على كذنس كان هذا دائم كورياتي لإماتي أما فوالي يكرتيك تشكين جن دائم ga wani za a samu albarka wanda ya karfe ka yana hatta ga wuya yana roƙo ba za a samu ta albarka ba kuma zai koma kamar mai ci baya ƙoshi misali sannan ka sani hakim hannu na sama ma'ana hannu mai bayarwa mai nikawa ya ta hannu mai karɓa hakim ya ce ya rasulallah na rantsa da wanda ya koka da gaskiya daga yau ban sake rage ma kowa ko taro har in ba duniya subhanallah dubi tarbiyyar manzon Allah aka waye gari bayan manzon Allah sallallahu alaihi sai da na Abubakar akan kawo dukiya daga Bahrain daga garuruwa sai da na Umar akan kawo kudade na ganimomi da kira jama'a guda guda lis ake yi a kira yan badar a kira Uhud a kira muhajirun a kira ansar a kira maza a kira mata idan ka kira hakim ibn hizab sai ke na alƙawari da manzon Allah ban kasa kudin kowa ce wannan haƙƙin ka da dukiyar gwamnati ce ya ce aina da gana ya kori da manzon Allah Umar sai ya kafa shaida ya ce Allahumma inni ushidukum ya ma'ashar al-muslimin ala hakim anni a'ridu alayhi haqqahu min hadha al-fai fa ya'ba an ya'ba jama'a ku shaida Allah ka shaida na ba hakimu haƙƙinsa shine bai karba ba kun kada zo lahira kuma idan ina da laifi kaji manya masu mulkin da suka san Allah tabaraka ta'ala zai tambaye su ya ku bayan Allah magabata sun kasance rayuwarsu gaba ɗaya madubi ce abin kallo ce dangane da wadatar zuci an tambayi abu hazin rahimahullah aka ce wace irin dukiya an gare ka ita dukiya biyu gare ni wa'inda na aminta da talauci saboda su dukiya ta ta farko shi ne ya gata da dukiya ta ta biyu ce sai ta jaraina daga abin mutane wanda zai su a jari ba ni da wani jari bai an tambaye wani ba kawai aka ce waye shugaban mutanen basra ya ce alhassan ibn abil hassan albasra aka ce ya aka yi zama shugabansu ya ce saboda mutane sun bukaci karatunsa shi ko bai bukaci duniyarsu wata a kullum kana sun ɗaukata to wadatu da abin da Allah ta ta'ala ya in kalilin ne in mai yawa Muhammad ibn Wasir rahimahullah yakan dauki gurasa busasshiya yayyafa mata ruwa ya fi ya sha ruwa ce alhamdulillah man kana abi hada lam yahtaj ila ahad duk wanda wannan ya ishe shi to baya da bukata da kai to haka ya kai talaka mai yawan damuwa akan talauci ka bar ma Allah kada ka zargi kowa kada ka tuhumi kowa kada ka ji haushin kowa kada ka liƙa ma kowa kada ka ce ga wanda ya talauci ka yarda da rabon da Allah ya ba ka suna da sahabbai waɗanda suka yi ƙaura daga birnin makka suka je birnin madina inda ba su da dangi na jini ko masu aji ko sisi ba babu jari babu ko abinci wasu ma suturar da za su sa ba ta wadace su game da abu huraira yake cewa na ga mutum saba'in ke a sabon tuffa ba mai zani biyu kuwa guda da shi ba mai biyu shi yake ɗaurawa ƙasa shi yake yafawa sama shi yake fiɗawa ya kwanta in ana sanyi da shi zai ɗaɗɗaure kansa haka suka rayu amma daga baya Allah ta baraka ta ala kuma canza zuwa ni'imar idan ba ku manta ba a ta fansafa ta ɗan maraya da yake cewa da agogon su ne talatin da agogon jaka talatin in wannan ya ba loto daidai wannan ya bada loto daidai duka sunansu dai agogo na ce kai kai mai akwai ka gane in ka yi riga talatin guda za ka so dai ba ka sanya riga goma haka ba ka sanya hula goma ba ka sanya takalmi goma to duk duniyar gaba ɗayanta ka ne kan abin da kake bukata ba yawa gare shi isa abu darda radiyallahu Anu ya yi wata magana mai hikima ya ce masu kuɗi suna ci muna ci suna sha muna sha suna sa sutura muna sa sutura ita suna da wasu dukiyoyi da suke kallo ba na abin da wani ba kallo ne yace mu ma muna kallon su tare da su yace idan an ji lahira za a musu hisabi mu ko muna gefe guda ya ku bayan Allah idan ka samu wadatar zuci za ka ni'imci da abuwa guda uku abu da farko za ka huta za ka samu kwanciyar hankali abu na biyu za ka samu yarda Allah abu na uku za ka samu izza saboda ni saboda ka wadatu da abinda Allah tabaraka ta'ala ya ba ya Allah ka ba mu wadatar zuci ya Allah ka zauna da mu lafiya ya Allah ka yalwata arzikin mu ya Allah ka ni'imtar da mu ya Allah kada ka azabta mu da zunuban mu ya Allah ka kama kada ka kama mu da kurakuran wawayen mu ya Allah ka mana jagora ga dukkan al'amuran mu shugabannin mu Allah ka dakatar da su malaman mu Allah ka tsare su matasan mu Allah ka kyautata rayuwarsu